Tsaka mai wuya. To, gayyata ta yi kuma an bani lokaci na ce zan zo, Allah kuma ya yi lokacin ya yi na zo. Ina so su sun fahimci mahimmancin Najeriya a Afirka da duniya baki ɗaya. Alal misali tun lokacin Obama, mun so mu samu wasu jiragen sama. saboda yaƙi da ta'addanci da ke arewa maso gabar najeriya aka hana amma da zuwan shi shi da kan mun waya ya ce to mu nemi kuɗin za a sai da mana jiragen Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Menene muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Buhari mun duba ah, shine shugaban Afirka na farko da gana da shugaba Donald Trump ah, tun da ya samu wannan mulki. Wannan zuwansa za ta taimaka a wurare da yawa. Za mu san yaya ake ciki da Donald Trump da kuma ƙasar Afirka da kuma Najeriya. ina ga akwai abubuwa guda hudu da ya kamata mu bi ta su wanda akwai yarjejeniya tsakanin najeriya da ita inda har muddin amurka tana so ta taimaki najeriya duk gwamnatin da ya zo mana nasiru za ka ji za a ce ara yana da muhimmanci a ajiyar amurka yana da muhimmanci amma mai amurka ya produce tun da clinton bin clinton ya kawo nexim bank nigeria obama fa sai ebola ya dan ba da gudunmawa wanda ya sake farke kudin sama in ka ga bature zai ce maka zai taimake ka to zai kashe ka ne To yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyarar da ya kawo takwaransa na Amurka Donald Trump a nan Washington, bari mu koma can gida Najeriya mu ci gaba da muhawara kan yadda yake jan akalar ita kasar. Muna da shiri guda biyu da suka rage mana na muhawarar da Hassan Maina kai na wakilin mana Abuja shirya mana a can Abuja din. tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Comrade Isa Tijjani inda yau za mu tashi ne daga inda muka tsaya a makon jiya da tambayar shi Comrade Tijjani din akan yadda shugaba Buhari zai iya sake janyo mutanen da suka taimaka mishi a zaben shekarar 2015 su sake tura mishi motar a zaben shekarar 2019. Comrade Isa Tijjani idan misali shugaba muhammadu buhari zai kara neman takarar shugabancin najeriya a shekara ta 2019 idan allah kai mu wasu da dama daga cikin manya-manya mutanen da suke tare da shi da suka masa aiki a shekara ta 2015 suna ganin kamar sun tura motar ta bar su da yaƙi wasu kuma suna ganin kamar kwata-kwata ma ba a yi da su a gwamnatin na tuna kafin tsohon mataimakin shugaban najeriya bar jam'iyyar atiku abubakar ya yi ƙorafin cewar duk abin da ake ba a yi da shi ba a tambaye su akwai kuma akwai irin mutanen da yawa misali irin su buba galadima irin su lahaya hamma da sauransu hmm. amma misali eh kana gan misali idan har zai nemi shugabancin kasar nan waɗannan mutanen ba su iya zama masa kamar matsala domin sake samun nasara ba yawa iya hakuri ka ɗan minti ɗaya bari mu gaya ma wani abu ɗaya yara kayanka ba ya zama sauke mu raba wa'annan ƙorafe-ƙorafen na wa'anda suka kewaye shugaba buhari suka kawo matsala ai uwar gidansa mata taɓa yi shin za a ce kinsa take yi ne kin shugaban ƙasa take ta faɗi wannan in ni ɗan ƙiyayya ne matarsa ƙiyayya ce matar da suka shekara da shekaru mu koma kan wannan bayani naka ai mu abin da muke so mu tsallaka kenan ko rantsuwa zan yi kai ko shugaba Buhari ya ce ba zai tsaya takara ba mu za mu ce zo tsaya ka san dalili muna ganin cewar akwai aniya an ɗora turba akan bigiran da ake abubuwa ne da za su iya kawo ci gaba amma in an yi gyara in muka tafi a wannan makauniyar soyayya din ba tare da an gaya mara komai ba to shine za a faɗa rikicin wayannan mutanen da suke ganin cewar an ci yaƙi da su an basu ko kuturin ba ma basu kama ba ka fahimci magana na kuma suna da dama akwai wanda suka ba da gudunmawa ta karfin su ta tunanin su ta kudaden su ta kome an zo ba a yi da su ka fahimci magana na akwai waɗanda suke ganin cewar amma saurari muryar su din kawai a gyara wani abu ya gagara domin yan kiɗan kinaji wannan sun kewaye shi sai abin da suke son ya ji zai ji sai abin da suke son ya gani zai gani mm. ah, barista abdullahi akan wannan magana dai kai baka ganin cewar da yawa daga cikin waɗanda shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa su makaman nan wasu ma yan kiɗan ki na jone kamar da kuma ke faɗa ba ga naka ne misali in ka kula ministocinsa gaba ɗaya lokacin da aka yi bayyana sunan su da yawan su an yi ta zanga zanga cewa ba ma yan siyasa bane ba a san su ba um to wannan gaskiya ne ah shi dama tafiyar siyasa shi kwamnar isa tijjani na san ya fi ni sani na san ya fi ni sani kan harkar siyasa kuma ya san waɗannan abubuwan da zan faɗa mafi akasarin lokaci malam hassan shine akwai tafiya da ra'ayi na siyasa in aka gama ba lalle ba ne ka ga mutane da aka yi tafiya da su sun samu sun mori wannan tafiyar da aka faro da su wannan yana faruwa sosai sai ka ga wasu waɗanda yawanci ba a dafa tuwon da su ba amma sai ka ga wurin kwasa an kwashe tuwon an raba su ne kuma a gaban wurin kanci wannan da dai a siyasance ba daidai ba ne ba abu ba ne da mutanen siyasa suke so mutanen siyasa ba sa son wannan abu ba amma ina gama reality abin da yake faruwa ne kuma muna fata akwai irin waɗannan abubuwan za a ɗan gyara su a bisa wannan tafiya da ake wato kaga yanzu mun bar harkan a mulki kenan wato governance mun dawo kan harkan siyasa akwai kwamiti in ka ba kamanta ba a kwanan baya da shi shugaba Muhammadu Bari ya kafa ƙarƙashin shugabancin wato jagaba Bargo wato Ahmed Bola Tinubu da tsohon gwamnan eh, ya faɗo kan cikin terms of reference ko abin da shi Bola Ahmed Tinubu zai yi a cikin gyare-gyare da zai yi na mutanen da ba su jin daɗin gaba ɗaya jam'iyyar mai ci a yanzu wato jam'iyyar APC so kaga ai ya nuna kenan shugaban Muhammadu Buhari ya ji kukan 'yan siyasa ya ji kukan 'yan jam'iyya tunda har yayi yunkurin naɗa wani babba da yake ganin shi zai iya jawo kan 'yan siyasan nan a ji koke-koken da ke faruwa da bangarorin da yake faruwa da sauransu so kaga ya nuna cewa yana sane da abin da ke faruwa kuma kuma da isa tijani mm. idan muka duba koke-koken manyan 'yan siyasan nan ta apc misali mm. kaga dai tuni abubakar atiku abubakar ya kama gabansa mm. yanzu haka kwankwaso ma ana ganin ana ganin sa yana kuskus da wasu manyan npdp a kasa sannan manya-manyan 'yan siyasa irin su alhaji buba galadima da zai sauransu hakan nan kamar suna fushi kana ga buhari ba zai saka ce bai dakace ya waɗannan mutanen duka sun kama gaban sun bar shi misali a to alhaji ai abin da zaka tambayi kanka shine in ba rami in ji makaho me ya kawo ba rami in ba matsala APC me ya kawo a nada asuwaju Bola Tinubu ya zo ya sasanta ai daga kalmar a sasanta ka san da matsala kenan ka fahimci maganar nan shi abin muke magana shine shugaba Buhari kai kasan kanka fiye da kowa a duniya kai ne shugaban Najeriya ba wani ba duk wanda za a ce yana taka rawar gani a gwamnatin kanan yana yi ne saboda ka sa masa wa'annan abubuwa mutane na gaya maka daban-daban kama daga atiku kama daga kwankwason kama za a ce kwankwason bai bada goyon bayan da yanda za a yi shugaba buhari ya zo kan mulki ba za a ce atiku bai bayar ba za a ce bola tinubu bai bayar ba ga bukola saraki bola tinubu ce nike a tarihin najeriya ma an taɓa yin abin da bola tinubu ya yi wai yaushe ne aka sa wani shugaba ne ya samu goyon bayan da amincewar yarabawa suka zaɓe shi kamar yadda suka zaɓi shugaba buhari akwai shi to idan me za a ce mutane sun ba da eh, yarda da aminci kuma rana ɗaya kawai ka zo ka ce bari shi kenan don saboda wasu suna da buƙatar sai an yadda suke so sai ka je ka soka ma burgamin da ka sa nono a ciki shi kenan ya zube bai daidai ba bari sale abdullahi hmm. har yanzu akan wannan magana idan muka duba su eh, injiniya dr rabi musa kwankwaso hmm. su dr Boko saraki su injiniya abuba galadima su sule haya hamma hmm. duka waɗannan manya-manyan 'yan siyasa ne a ƙasa kuma kamar yadda ake tafiya yanzu kamar gaskiya ba sa jin daɗin wannan tafiyar ba ka ganin cewa akwai buƙatar a yi gyara Ah, amma akwai yara da zama ɗaya ka cire da Allah ka cire injiniya Abubakar Galadima baya ciki. Baya cikin tafiyan APC. ba a yi tafiyar apc da shi ba wannan zan iya gaya maka in kuma akwai wanda zai ja ni zan ja da shi saboda ina cikin tafiyar apc tsungum inta ina cikin presidential council member eh, ina ina komai na apc ba buba galadima cikin tafiya amma an riga an yi hannun riga kafin a yi wannan maja na apc saboda haka mu dinga mu ci da buba galadima ciki mu mu ji da sauran minti daya kai ka ce kana da kyau kuwa bari ka jin ga maka mm. buba galadima ya bada gudumawa ɗari bisa ɗari yanzu lalle baya tare da shugaba buhari na yadda da wannan ka fahimci maganar nan bai yi a baya su wane ne buharin ba su buba galadiman ba ne in wata matsala ta faru ba na son in shiga cikin me ya faru tsakanin su wannan ba abin da ya shafe na ciki dangantaka ce ta mutum da mutum in mutum ya ga cewar ba zai da dan uwansa ba wannan daban da ya Sule Hama da da, da Bubu Galadima sun yi iya nasu rawar ganin akan magana Buhari a Najeriya in yanzu wani dalili ya zo ba sa tare ba ni bane in fito in ce zan soki abin ko in ce ba su yi daidai ba kuma shin Bubu Galadima ba APC yake ba in baya tare da shugaba in ya ba da gudunmawar APC ta ci zaɓe waye aka ba gudunmawa ina za ta koma so saboda haka zancen a ce wai buba galadima baya cikin wannan magana akan me wani dalili ya ba da sa. irin yadda zai iya kuma ɗari bisa ɗari amma a yanzu tafiyarsa da shugaba Buhari ta yi tsami wanda nake zargin ƙila kila wa'annan yan kuci kubamin ko kuma yan gaza ganin ko kuma a'a yan kiɗan ki jiyan sun haɗa rigima da watakila zai zama ya zama babban abu Allah kiyaye na gaba da saka da kawai baka amince da wannan bayanin na comrade ba ah, To a gaishe ku malamai kamar yadda muka ce muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana na wannan muhawara ɗin da za mu dawon Allah kai makon gobe mu kammala da ita kafin mu shiga jamhuriyar Nijar su ba mu ji irin wani siyasa da suke toyawa a can. Muna dai ƙara godiya ga su bakin namu barista Aliyu Abdullahi da kuma Kwamarar Isa Tijjani da kuma shi jagoran muhawara ɗin wato Hassan Maina Kaina wakilin mu a can Abuja. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a nan Washington DC. Mun ba ku lafiya.